a zahiri za a ce ana samun nasara to amma nasarar kware-kwaryen nasara ce domin idan ka duba tun farkon shigowar gwamnatin gwamnatin ba ta fitar da wani tartibiyar ajanda wacce za a ce wannan ta yaƙi da cin hanci da rashawa ba ce sannan ana tafi tafi har aka samu wato mutane da suka zama na kusa ne kusan kusa da ita fadar gwamnati misali idan ka ɗauki tsohon sakataren gwamnati wanda aka dakatar da shi babar cire lawal kaga ga zahirin abubuwa sun fito bayanai da rahotanni sun fito an kafa kwamiti a kan babar cire lawal an rubuta wannan rahoto an miƙa har yanzu ba wani mataki da aka ɗauka a kai haka idan ka ɗauki shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa ambasada ayo oke dala miliyan arba'in da hudu aka samu a jibge a wani gida a Legas kowa ya ga wannan kusancin sa da gwamnati ne menene dalilin da ya sa ba dauki wasu kwararan matakai da za a ce an fito sannan na shugaban ita kanta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ɗin ta EFCC Ibrahim Magu. majalisa ta yi ta korafi a game da cancantar Magu. idan da wasu mutane da gwamnatin buhari ya kamata ta fito ta mai da su ragunan layya a fito a nuna duniya cewa ana yaƙi da cin hanci da rashawa to ina ganin waɗannan wato mutane guda uku sun ishe mu ishara wai gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah Malam Muhammad Ayi Usman kenan wani kwararre akan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a tattauna da na da shi a Abuja. A sha'anin tattalin arziki kuwa shugaban Muhammadu Buhari ya nuna irin nasarorin da gwamnatin ta samu musamman wurin ƙoƙarin da ta yi ɓangaren mai da sha'anin noma. Inda ya ce sha'anin noma ya haɓaka kwarai da gaske. To sai da wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki Malam Shu'aibu Idris yana bayyana min a fira da na yi da shi cewa lalle duk da waɗannan nasarorin da shugaba muhammadu buhari ya zayyana har yanzu fa ba a gani a ƙas ba wato eh, 'yan ƙasa ba su riga sun fara gani a ƙasa ba illa banda misali a ce an ga alƙalman ci gaba da tattalin arzikin ƙasa ya samu bisa wannan tanni uku na bayan da suka shiga da aka ce tattalin arzikin ya fita daga kangin da ya shiga na, na, koma baya yanzu kuma ya dan fara farfadowa yana ci gaba ka dubi ababen da suka faru daga farkon shekarar nan zuwa yanzu sai ka ga cewa in ba wajen maganar noma ba babu wani wurin da za a ce an samu ci gaba ma'ana wutar lantarki bata gyaru ba in ka dubi kuma masana'antu watakila in ba kamar guda biyu ko uku da za mu ce mun san cewa an yi su ba za ga har yanzu ma'ana bata canza zani ba malam sha'abu idris kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na yi da shi umar faruk musa amurka a abuja najeriya